a gidan nan akwai damuwar haka zaman aure haƙƙin uwa daban yake da na mata zaman aure haka haƙƙin mata daban yake da na uwa dama idan ba wurin shi ba, wurin wa kike tunanin zan zo? To ai kamata yayi sai ki ɗaga waya ki kira shi ki sanar da shi cewa za ki zo ba ki ɗago jiki ki zo ba. To ai baƙo shi yake neman izini idan zai zo gida. Kin ga kwani yar gida ce ba na neman izini don zan zo gidan wana a kowane lokaci zan iya zuwa gidan nan. To albishirinki ai da gidan miji ake tinkawo ba da gidan ɗan uwa ba. kuma abin da yake ban mamaki ma wai idan kika taso kun samu matsala da mijinki kina kaduna inna tana zaria ni ina kano amma sai ki ɗebo jiki ki tsalle tsallake zaria ki taho kano waje na kai tsaye ba sai arga tunanin nake baki mafaka saboda in kuka samu matsala da mijinki ina ki zo ki zauna a waje na ba me yasa baki zauna a wajen inar take da buƙatar taimako na yau da kullum da gobe da zaki iya yi mata ki taimaka mata ba daga nan zuwa Kaduna ai babu nisa amma sulhun ne aka yi sulhu ki koma bai fi miki kusa ba na fahimci so kike yi ku zo ku zauna ki zo gidan nan ku zauna ku yi ta da saratu karshe ni jini na ya hau ki kashe yayi ni fa ba abin da ya dame ni da matarka ni ba ruwana da ita ta jagi mutuncinta kawai to sai a koyi ladabin magana da manya saboda komi ko banza ni matan wanki ce to ita zo ta reni da rashin kunya komai in za ta tambaye ni sai ta tambaya na cikin gadara to kin gani ba abin da nake son ji ba kenan kina babba dama dole babba juji ne sai yayi hakuri. Yaya, ka banne da ita kawai. kinga kinga Wallahi tallahi kike yaye ni. Ba na san mu samu matsala da ki. Kin san dai ba wai kyale ki kawai nake yi, kin san hali na sare. Kin san baki wuce in miki duka ba yanzu ma. Ina fa kyale ki ne saboda yanzu kina da aure bai kamata in miki hukunci ba. Amma wallahi kar ki kai ni garu. idan kika kai ni garu zan miki dan banzan duka a gidan nan wallahi amma gidan nan akwai sabanin hakan zaune amma gidan nan akwai damuwar hakan zaune Suwaiba, mun yi magana da Haruna, na kira shi ɗazu mun yi magana. Ya ma ce min ashe wai yana ta gini, yana ta ƙoƙarin kafin shekarar na ya ƙare ya samu ya raba ku da mahaifiyarsa ɗin. Ya ce idan dai aka samu aka nisanci juna, to wala Allah na matsalolin za su ragu. Ina ganin kin ga ya kamata a ce ki haɗa kayan ki koma gida, tunda an riga an yi magana da shi an daidaita ko? haba annabi ni fa babu inda zan koma abin da ba kai kake zaman auren nan ba baka san wahalar da nake sha ba kawai daga ya kira ka waya sai ka ce wai lallai lallai in koma haba dan Allah yayi wannan ai ba rayuwa bace ba ni ba inda zan koma haba ka san wahalar da nake sha ko dan Allah tsaya malama ba fa ki isa a zauna a zuba miki ido ki abin da yake so ba kin baro gidan mijinki kin zo ni kullun sai hayaniya kuke yi da Saratu san kike yi in aje ki anan nima ki kara kashe min auren ta gudu kamar yadda ki mace gudu kika bar gidan mijinki kin ga soye ba ba fa ki isa ki min wannan abun ba idan kina son ki rabu da mijinki inna tana gani ta kyale ki ki tattara kanki ki je gidan inna ki je ki zauna a can ni fa yaya ba ya zan yi kashe maka aure ni ba ruwana da matarka ita take shiga sabgata yanzu yaya ka zaɓi matarka kenan a kaina saboda matarka kake korata ko ma menene ni dai na gaya miki maganan wani na nayi supportin matata ko ban yi supportin ba ai ba yau kika fara ba da Saratu kawai kika fara rigima da waye baki rigima ba maki a cikin matan nan shikenan yayi zan tattara kaya na in tafi duk inda zane in ma duniya zan shiga ni gara in shiga duniya kawai in huta tunda baka son zama na a gidan nan soye ba waye ga miki wutar jahannama ko kabari tare za a hada ma shigar da mu ai yanzu kin isa ki dauki nauyin matsalar ki da kanki ba ni aka ce ki ba ba mijinki aka ce ki bi biyayya kuma ba ce kiwo wa wanke ba ai inna da baba aka ce ah, Allah ya ji kansa da rahama aka ce ki bi ni in kika duba a duk cycle din ki wuta bana cikin ko daya shawara ce zan baki yanzu a matsayin ki na kanwata idan kin ga dama ki tafi Lagos wannan ruwan ki. amma dai ni ba zai yiwu ki ci gaba da zuwa kina hana ni zaman lafiya a cikin gidana ga gidanki can yana jiran ki mijinki na jiran ki kin ki je ki zaman aure ki je ki zaman biyayya ki je ki zaman da zai kai ki aljanna ba sai ki zo gidana ki ce ni zaki takura mu wallahi baki isa ba to yayi ka ya hakuri ai magana ya kare na ce zan tattara kaina in bar gidan ba zaki tafi gidan inna dan na san ma bata san kin taho nan ba duk fa inda na tafi hankalin ku kuma sai ya zo ya tashi kai da kanka zaka nemo ni dan baka da sama da ni duk duniyan nan ki koma gidan inna ko kuma gobe da sassafe ma abin da zan yi ni zan saki a gaban dauke ki a mota na kai ki gidan ki ku je can ki je ki zauna a can ita inna in tana jin daɗin ganin ki riga yin yaji cacan baki yace idan kuka yi sai ki ebe jika ki cikin ta saboda ke gashi kina da gidan wa kina da wa wadda zaki iya zuwa ki zauna a gidansa wannan shine kawai dalilin zai sa abin da bai kai ka ba ma a ce kin ɗebo kafa kin zo kin zauna a gidan wanki to ki sani ni fa ba zan ɗauki wannan rashin hankalin ba na yi miki duk abin da ya kamata in yi miki na ɗauke miki kafa ba zai yi ki ki zaman gidan mijinki ne ki zo ki hana ni zama tare da matana ba Kullum yau faɗan yau gobe faɗan jibi daban faɗan gata daban ni babu abin da na iya sai dai rabon fada ki je ki zabe yin zaman auren ki haruna mi ni ba wani haruna manta da shi ni duniya zan shiga saboda idan na koma gidan shi sai dai fa wata rana ku zo ku tsunci gawata saboda ai idan bakin ciki yayi maka yawa wata rana lokaci zuciya zuciyarka za ta buga sai dai a zo a ɗauke ka kaga da ayi haka da sauran rayuwata da ƙuruciyata ai ni gara in shiga duniya ni fa babu ruwana da maganin zaki shiga duniya ko ba zaki shiga ba abin da na faɗa miki ki koma gidan inna tunda inna ta san kina yin wa'annan abubuwan amma saboda ta ɗore miki gindi ba ta san a miki faɗa ki koma can ki je ki ci gaba da zaman ki a can ki je ki zauna a gaban inna amma ba zai yi ki zo guri na ba ki koma wajen inna wala Allah ma bata san kin zo ba kika taho kawai da Kaduna kika miƙo na to ita ke shiga harka ta ni ina ruwana da matarka ita ce take shiga safgana to shin kenan tunda haka ne ni zan haɗa ina nawa in bar gidan nan zan je can in shiga duniya saboda ni ba zan koma gidana ba kinga so ba ni fakar ki samu magana a baki ba cewa ne ki fita yawon duniya ki shiga duniya ba cewa ne ki koma ɗakin mijinki da auren ki ba zan ce ki je ki yi wani shashanci ba kuma ma in banda abinki ni menene a ciki ki haƙuri ki koma na yi miki alƙawarin in ki koma ɗakin ki zan ɗauki dubu ɗari na baki ki je ki tada jari ba dai shi kenan ba dubu ɗari dubu ɗari zan baki ki je ki jari ke ma yaya wallahi ni ka san menene dama da baƙin cikin wannan uwar mijin nawa ga talauci ga baƙin cikin abin da take min ni tun da haka ne kawai da safe kawai mu tafi son koma gidana ashe dama talauci ne ya bige ki a gidan ba maganar rigima kuka yi da shi ba shi kenan da yanzu ba dai ɗari ba ce ki koma zan baki dubu ɗari ki je ki nema sana'a ki na san ai zai da rage miki takaicin baba ko wallahi yayi ba magana talauci da talauci ma kuma da abin da take min ba kuɗi ga kuma zafin wata tsohuwa ba dole a ya iya min yawa ba yanzu dai gobe da safe mu tafi ban sani ba da ke zaki tafi abin kin na baki ɗari ni zan kai ki amma gidan nan akwai sabanin Hajjata ya kike? Ke ba wannan maganar na kira ki ba. Ke kin san wani matsala? Wai Suleiman kin san yanzu da me ya bullo mu? Wai Laila zai dawo da ita wannan matsi. Haba kawata ya na kira ki ina neman sauki a wurin ki ki bani shawara. Kawai ban ma ƙara sakin jima me zan ce ba ma kawai kin hantare ni. To idan da Laila ƙawata ce yanzu idan ta auri Suleiman ta zo gidan nan a matsayin me dina take. A matsayin bakishiyata to bari ki jinga miki ni wallahi ko kanwata ban yadda ta rabi Suleiman ba balle wata ƙawa. Da tana son shin ta gagara rike shi ta bari ya sake ta sai yanzu za ta fito ta kaso a ni da Allah kake bata min rai sai an jima. Na kira ki in ji sauki ma. bayan zan koma ɗaki na duk ta bi ta ɗaga hankalinta ta bi ta rikice bayan kuma ita ce duk take duk wani abin da kaga ina yi ita ta koya mu to Lela, kin ga dai abubuwa tun lokacin da muke tare nake ta kokarin nuna miki babu irin kokarin da ban yi ba na ga na raba ki da kawai babu irin kokarin da ban yi ba na riga nuna miki waɗannan kawayen ba kowace bace a ciki take sanki a'a ni kawai ka kyale ni tun farko kai ne baka yi abin mai kyau ba kai ne baka yi min adalci ba ai bai kamata ka aure ta ba oki dama soyayya kuke yi in je ofis in ganta in yi meye ne waye ka menene ga baki daya ni kai ka fara ja min irin wannan abu to amma yanzu ni menene laifi na ko lokacin da na haɗu da saratu muka yi magana aure har na aure take fa sani kina ɗakin mijinki baki fito ba kuma kin sani idan Allah ya kadarta abu babu yadda mutum zai yi bayan mun raba da ke mun haɗu da saratu na je gidansu saratu daga in je gidansu mu ɗan yi hira in faɗa masa abubuwan da ya faru mahaifinta ya san mahaifina hakan ya jawo ya ce mun kawai idan santa nake na fito ni kuma ga kunya ga kuma irin yadda alaƙar sai yake tsakanina da mahaifina da ya rasu da kuma inna haka dai aka zo aka jujjuya magana kan ki ce wani abu magana aure kan kama har muka yi abu. Koma menene koma menene ka faɗa mata idan Saratu mutuwa za ta ringa yi tana dawowa idan ana yi sai na koma ɗakin mijina tun da dama mallaki na ne. Dole ta yi haƙuri ta bani sai na koma ɗakin mijina. To na yadda ki yi haƙuri. Kin fahimta ni fa ba wai duk ina irin wannan abubuwan dan na nuna wai gazawar ki da wani abu bane. Laila na san kina da haƙuri na san kuma duk abubuwan nan da suka faru kin yi ƙoƙari kenan. ki ga ba a samu matsala ba tsakanin ki da kin mata biyayya amma abin da ibaru shine Saratu abubuwan da ta aikata yanzu za ta girma da hannunta ni ina ma mamakin yadda Saratu take dagewa kwana biyun nan ta yi kicin kicin bayan na faɗa mata a baya ke ɗin nan kin ce za ki ma iya rayuwar zaman kishi da ita lokacin da kuke ƙawancen ku ƙawancen ku ya kai ƙawanci duk da dai haka dai lela yanzu ya kamata a ce dai yanzu kin gane kun kuma fahimci abubuwan da ta nuna miki a baya ki guda kin ga ki gane akan kawaye ba kowace bace mutumiyar arziki duk waɗannan abubuwan da suka faru saratu dai da ta ziga ki yau Allah ya kadarta gashi za ku zo ku yi zaman kishi saratu ɗin da ta riga ɗora ki lalle kar ku yi zaman lafiya da inna yau Saratu ne ta dawo kuma take ƙoƙarin lalle kar ki dawo ɗakin ki kin ga wannan yana nuna kurakuran da ake yi wajen sauraron kawaye da a basu lokaci a riga ɗaukar shawarwarinsu na ƙarya da gaskiya akan abin da bai dace ba kin gade, Saratu ta zame miki ta zame miki izina yanzu abin da yake ban mamaki yaya za a yi mutum yadda take ziga ni ita ta koya mu kowane irin hali kai kana jin daɗin zama da ita sannan in nan ma tana jin daɗin zama da ita amma ni kuma abin nawa ya gagara to a koma menene dai yanzu ai saratu za ta girba abin da ta aikata da hannunta ita ɗin ma ai ba zaman lafiya suke da inna ba don in kika ce min in cire mutum uku ko mutum biyu da inna tafi ki ba na jin ƙiyar da inna take yi wa saratu ma ta yi miki saratin ita kanta ba daɗin zama take yi da inna ba Allah ne mata hukuncin abin da ta yi miki ta dawo gidan ita ma kuma Allah ya haɗa ta da innan suka zo abubuwa da ta raga zaga ki take ganin tana da amsar su gashi yau ita tana ciki ai ta kasa nema wa kanta mafita ita haka Allah yake lamarin saboda haka ki yi hakuri. Ah, ni dai na shirya dawo da ki duk kuma wasu hanya da zan bi na bi amma shawara da ya rage na ƙarshe da zan yi wa inna Inna fa har yanzu mahaifiyar tana rayu zan je in samu goggo in je in sami ta kaka ta zan mata bayani in ma ya kama in ɗauko ta ne na kawo ta dawo da ita birni saboda ta zo su yi magana zan ɗauko ta zo zauna da inna duk ma abin da za a yi a yi finalizing amma ba zan ci gaba da ganin barin kikina kina ta gararan ba a titi kowane jik an hari yana kalle min ke ba wallahi ba zai yi an kira ki babu wani nasara da za a samu kina gaya mutane magana yanzu wace ma zan kira ne wa zan kira ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masifa wannan ai masifa ce ta in ba kilibi billaila ba ta yi zamanta a gidan mijinta me ta rasa me ta rasa amma idan ta yana kan Suleiman Suleiman to ya fi karfinta in Allah yawwa alhamdulillah yawwa ya shiga hello ƙawata hello ƙawata saratu lalle ba ki da mutunci shine kika share ni kwana biyu ko waya babu bare ki kira ni ki jiya muka kare da mamanku saratu kenan Na ga kina cikin farin ciki to ya aka yi? Ke ba wannan magana ba ba maganar dariya ba ce da farin ciki amma tun da na ji waya ki ta shiga kin daga sai na ji wani sanyi a raina na san babu inda zan je in samu saukin damuwan nan sai gurin ki. Kawata kenan. Allah sarki to me ya faru? Samira ki bari kawai akwai matsala. Wai kin san yanzu me Suleiman zai mu? Wai dawowa da Laila zai yi? Laila? wace lailan ba dai lailan da na sani zai da ita ba ha lallai kawata kenan ke ko me kike kika zauna har kika bararraje yake kokarin ya dawo da ita cikin gida wallahi tallahi ina gaya miki to me zan yi lallai kawata me zaki to ki zauna ya je ya dawo da ita cikin gidan kina zaune ya dawo da ita ki dinga kwansan bakin ciki ki zauna baki san ma me zaki ba za ki ban shawarar abin da zan yi. Ƙawata kenan, in dai shawara kike so ki bari za mu haɗu za mu yi maganinta wallahi ba za ta shiga gidan nan ba. Wallahi ba za ta taɓa shiga ba. Ba zai yiwu ba ya kata cikin gidan nan. Ki bari za mu san yadda za mu Ki kwantar da hankalinki. To kin ga mu haɗu a gidan su Aisha. Yanzu ki bari idan ya dawo zan san ƙaryar da zan mishi in ce zan je ni gida. kin ga sai in fito mu haɗa ke mu haɗa duk abin da za mu haɗa ƙawata kenan karki damu karki damu za mu san yadda za mu yi banda ma an raba ni da ke da bai isa ba ya ɗauko ta yi kata cikin gidan nan wallahi bai isa ba banda an raba mu an shiga tsakanina da ke amma ki kwantar da ki za mu haɗu za mu yi maganin ta wallahi ba za ta shigo cikin gidan nan tana son shi yar iska ta bar gidan ta san tana son shi ha ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ƙawata to gane min hanya ko keke kya faɗa tana son shi ta bar gida ƙawata ki ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki lambau kamar tsumma a randa ya samu ruwa ya lambau ni ce fa kin manta wace ce ni idan ban taimake ki ba wa zan taimaka ki kwantar da hankalinki za a shafa babanta labarin ta ma ba zai ƙara furta miki ba bare makamancin sunanta ki hakuri, kar ki damu Hm. ke dai ki bari kawai sai na fito za mu yi wannan magana har na ji sanyi a raina daman na san ke kadai kike kaunata kawata karki damu sai kin zo ina jiran ki <laughs> to shikenan ba matsala na gode sai gobe Allah yadda zaki ji kiran waya na kake damu to shikenan babai Suleiman faɗin fa da muka yi na ƙarshe da har inna ta sa lallai lallai sai ka sake ni ba Saratu fa ita ta ɗaura ni akan wannan layin. kin san mata ba ta son gani na tare da ɗanta masifan na yau da ban gobe da ni gaskiya abin ya fara isa ta gani nake kawai afka mata zan duk abin da zai faru sai dai ya faru bawa ƙawata idan kika yi haka za ta yi tunanin ta ci galaba a kai ki banni da ita maganin biri sai karan maguzawa ai a sannu za mu dafa ta da ruwan sanyi kuma bata isa ta raba ki da shi ba daidai dai ita mu raba ta da shi ƙawata ta yaya hakan zai yi kake damu za ki gani Yeah. Sannan ku Yawa sannu da huta. Daman ni ƙawar Laila ce. Na zo kuma na ji duk abin da ya faru. Shi ne na ce kwata-kwata bai dace ba. Ya kamata ta zo ta baki haƙuri. Ai babba babba ne. Ko ba komai bai kamata kina magana tana sa ba. To, alhamdulillah masha Allah. Na ji daɗi tunda har tana da ƙawar da take da hankali da natsuwa wadda ta fi ta hankali natsuwa ta zo ta ba ta shawara a kanta. daina abin da take yi ba laifi in har ta daina din shi yasa ma na so ta a gaba na ce ta zo ta baki haƙuri akan abubuwan da suka faru a baya inna dan Allah ki haƙuri in Allah ya da hakan ba zai ƙara faruwa ba zan sake to ba komai komai ya wuce in har Allah ya sa ki gane ni dama abin da ban yarda da shi ba kuma ba zan lamanta ba shine kura da shan bugu gardi da ɓaci ni ba zan ɗauki cewa ni in yi na ba haka kawai san mataka ba ga gaira babu dalili wata ta zo da cewa za ta yi mulkin mallaka da ɗa shi ne ba zan ɗauka ba amma hakin gane lafiya kalau ko ba haka ba to shi ne na zan tafi to ba laifi Allah ya tsare in kun daina na daina in ku daina ba ba daina zan ban ni ma ina daram wato dai ina yanzu ina ganin fa Laila ta kwace min a ah. <laughs> ah, ina ta na'am sile dan naman nan da take samun bakwai goma in ci sai na bari yanzu sai in ga guda uku in na tambaya sai ta ce mun to yanzu kai me zaka yi da na kwashe na zuba wa ina. na ce to ina <laughs> ina yanzu ai ba take da bukatar nama ban nake da bukatar nama a'a ah, ba sile ko kana ja ni ni gwamnati mace ai da ta kula da uwata uwarta mace kuma dama kyan ƴa ta kula da uwarta gaskiya kuma in nake san dama tun san duk abubuwan da yake faruwa nan ga mai jawowa na amma dai hakan ba zai ƙara faruwa ba tuba nake tuba ne. yauwa dama kuma ina so in faɗa maka mm. aikin nan fa zan ajiye zan ringa zama a gida kawai in ringa kula da ina. sai na ji wani ɗan sanyi a eh. zuciya na to kinga in dai kika cika wannan alƙawarin da kika ɗauka to ni kuma ne miki alkawari da ke da inna sai umara dai zan faɗe ku in yi umara da ku kaga kuma idan wata ya zo ƙarshe ma ba cin wannan ɗin tunda za ta bar aiki saboda haka sai kuma sai ka ɗan samu ɗan wani abu kana ba ta da ƙarshen wata ita ma tana ɗan ajiyewa Dan wani abu ya taso ai kaga ba sai ka sani dama haka mace ya kamata a yi ina ta? Ina ganin gwaran tashi in tafi ko wani abokin kasuwa na da zai zo za mu ɗan tattauna. eh gwara in je in same shi kar ya zo ya ta jira ko yawwa sai da a bashi Allah ya Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Allah ya Babu abin da za ta wuri miki da shi na. Babu? A gidai wanda akwai faɗa To mana ke fitta mana fitta. Ah, ah, ah, Ina ba da raka shi wajen wajen. To Allah ya lafiya Allah ya tsare. Amin. Ina ta ga daɗi. Eh. da? Allah lelar ki taimaka ki je ki da ɗan gyaggyara min ɗaki na da Allah. Ɗan dakata, ban gane in gyara miki ɗaki ba. Ɗauka kika yi ke eh, ɗan ɗan naki ya auro muku baiwa ne a cikin gidan nan? ‘Yar aiki ce ni da daki ce in gyara miki ɗaki? Laila, ni kike gaya wa haka? Laila ni ce fa. An gaya miki ɗan. dan kin haifi mijina fa ba yana nuna wa kin haife ni bane to za ku ci ga abu za ku ci sha mamaki Allah idan dawo da sala gidan nan yau sai kin sha mamaki dama ku tungular dama ku tungular ku shirya kenan ya dawo ka ne idan ya dawo ki ce mishi ya sake ni to in ya sake ni sai me sai ku zauna da ke da shi a cikin gidan ba shikenan ba Eh? Ta ai ku bari su ya dawo gidan eh wannan shine kitsan mammiki a gaban ɗana wasa da dariya ta nuna ta amince ashe ashe lumbulun ba ake min wuta ƙaiƙayi ni kuma yanzu ta jajirce abin yana ban mamaki ta ce lalle lalle ba zan koma ɗakina ba to wallahi wallahi idan saratu za ta ringa mutuwa tana dawowa idan ana yi sai na koma ɗaki kuma ka san ba zan kyale ta ba sara ko kin san wannan yarinyar da hajiya ta zo da ita suka fita tare yanzu na kai na je na ajiye su ita ce kanwar sadiya da nake baki labari sadiya tsohon matarka da to ta yaya ma za a ce halinsu ba ɗaya bane da sadiya ya za a ce ciki ɗaya ya haifi mutane a ce halinsu ya bambanta irin wannan hali dai tunda a wajen a wajen sadiyan ai za ta koyi duk wani tarbiyya tunda ita ce yadda take bi kuma saboda Allah kawai sai a ɗauko min yarinya a ce kuma wai ita na aure yadda in dawo kuma kanwar ma yanzu in aure ta kuma bayan mata ta je ta yi aure ta haifi ayya hudu ni an mun adalci kenan ba inna mace baka kyautata ba a ce baka kyautata ba ka kyautata a ce munafurci ne na ce ta so ta rinka zagi na har dangi na ta ce wa ai kyautata maka da nake yi ma ina yi ne don raba ka da su ka fi so na saratu saratu bana son haka yan uwanki sun taba zuwa da bukata na ce zan rage miki abin da kika tambaya a basu ko ke kin taba zuwa min da bukata na ce kada zan rage ba zan baki wani abu ba nan kanwarka da ta zo da za ta koma gidan mijinta dubu ɗari ka ɗauka ka bata alhalin ka bata dubu hamsin nima ka ban dubu hamsin ɗin ko ba da abin da zan yi ka ce a yin ajiye wata don uzuri zai taso. ya kamata ki gyara irin waɗannan ɗabi'un naki ba ɗabi'u ne masu kyau ba kuma ni ban tashi da safen nan saboda mu mai da magana ni da ke mai ta surutu akan abin da bai kai ya kawo ba kuɗi ne na ce zan baki.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 mata